الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله shine wanda babu wani abin bauta bisa cancanta koma bayansa shine kaɗai mai sunnan naki waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau yayin da annabi yake fama da bijirewar mutanensa sai Allah ya lallaɓe shi da labarin annabi Musa Allah ya ce